أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuh. To taya mu jaje don wannan karon tunawan waƙar zaria cikin shekara bakwai a kidayen shamsiya wato watan disamba ya zo kuma ya haɗu da jimadar ula wanda ke daidai kuma tsakiyarsa lokacin da ya dace da lokacin shahadan sai da tsahara salamullahi alaiha don ka muna kwanakin jajen ta ne a halin yanzu wanda yake hada da sha uku da sha hudu da sha biyar ga wannan wata na jimadar ura saboda ka zan fara da yin mana ijaje dangane da kwafatin sai da zahara salamullahi alaiha da musibobin da ta gamu da na waƙen da ya faru a zaria ya yi daidai kuma har walayu da farkon rabewar awar wanda ke shi kuma lokacin masibobinta ne musamman kwanakin nan uku da aka rutsa da mu ɗaya da biyu da uku ga watan rabewar awwal daidai wani lokacin su mai kuma kwanukan musibin sai da zahara don wafatin manzara rahama sallallahu alaihi ta fado 28 ne ga watan safar kuma wa'annan kwanukan farko na bin rabiul awal sun zama da tsanani a gare ta lokacin da aka yi hujumi a gidan ta na aka cina ma gidan wuta lokacin da aka yi mata duk abubuwan da aka yi mata ne wanda ainihin ya zama shine sanadiyan ta ta jinya ga bakin cikin wafatin manzon rahama sallallahu alaihi wa ga kuma abin da aka yi mata eh, sannan kuma ta zauna ta yi fama da daga bakin shiga kuma jinya na jin ciwon da aka yi mata wanda hakanan ta bar duniya da karyayyen waza kuma bayan an tilasta mata ta yi bari motsa. to wayannan kwanuka ne na masiba mutane za su kasa gane mai yiwuwa menene ya zama su zaɓaɓɓun Allah sukan sha wahala hikimar wannan shine Allah ta'ala dama ya shirya wannan gida na duniya domin jarabawa ne kuma daidai gwargwadon daraja daidai gwargwadon musiba a kamar yadda ya zo hadisi manzara marhamar sallallahu alaihi wa yana cewa manya-manyan darajoji suna tare da manya-manyan musibobi mai ce tun da annabawa su suka fi daraja su suka fi kowa shan wahala tunda kuma shi ne shugabansu to shi ya fi kowane annabi shan wahala to da da wata hanya da akan bi a sami daraja ba tare da an sha wahala ba to da ita wannan hanyar da ita aka manzon nan ya bi sallallahu alaihi wa da Allah ya bi da shi ta wannan hanyar tare da bai sha wani wahala ba saboda gatancin da yake da shi a wajen Allah amma saboda shi Allah ta alaka ya shirya yana ɗaukaka mutane ne da gwada su da masibobi to shi yasa kuma ya zama hanyar da ke nan shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wa ya sha wahala hmm, ya shekara goma sha uku yana kira a makka ana cutar da shi da nau'o'in cuta daban-daban ah, ya hijira zuwa madina aka bi shi da yaƙoƙi ka bi shi da madar da uhud da handak sannan kuma ah, bayan nan da ya zo shiga maka domin umra ta rutsa da shi aka ƙara ta a yarjejeniyan hudaybiya to kama kama har ya zuwa a buɗe maka musiba bayan musiba ne bayan buɗe maka nema ainihin akai hunai wanda shi ma haloli daban-daban har ya zuwa lokacin da manzon nan ya bar duniya aikin kenan ka ta da ila to lokacin da ita kuma sai da zahara bayan da wafatinsa ke da waya kuma musibofin da ya sami harul bait wanda mukan faɗi su a lokutan su da wannan karin ya zo mana da hannun yadda yanayin da ya zo mana domin samu mukan raya wa'annan kwanuka guda uku ah, sha uku da sha hudu da sha biyar ga jimadar ura kuma kan sami dama daidai wani lokacin mu karanta ma hudubanta da ta shahara da sunan fadakiya to wannan karon ba mu iya yin wannan ba amma dai na san a waɗansu wurare an sami an zazzauna yin tunatar da juna dangane da waɗannan masai to wannan waɗannan kwanakin sun faɗo ranar laraba da alhamis da juma'a ga wannan wata na jimadar ula to kuma mu kuma a watan shamsiya watan disamba sha biyu da sha uku da sha hudu sha biyu da sha uku da sha hudu har da ma sha biyar sun jero mana a jere da wa'annan ainihin masaka ɗin da aka yi a zaria wanda aka ɗauki kwanaki da asabar lahadi litini ana faman yi har talata ma an buɗe wuta to abin da ya faru a zaria ya riga ya zama ya shiga kundin tarihi kun ba zai kankaro ba wanda yake ya shiga cikin abin da zaka iya ce ya zama irin abin da aka ce ce mishi landmark wanda yake a tarihi in aka tafi ana abubuwan da suka faru a tarihi to lalle masaka din zare ya shiga shiga tarihi kuma ba za a yi kankau don wani abu ne wanda yake kafin shi akalla tun samun wata ƙasar da ake kiranta Nigeria ba a taɓa wani abu mai kama da shi ba wannan sa ne na farko saboda ka ya shiga cikin kundin tarihin ƙasar nan baya da za a kuma fita kuma baya da za a yi kankaro na san a bara an yi firarraki da mutane daban-daban a kan wai abin da ya faru kowa ne ya faɗin ainihin irin ta tajirba da ya gamu da alaidayin lokacin ya faɗi abin da shi ya ji ya gani to kuma da yake mutane daban-daban sun ba da nasu bangarorin zai zama kowanne ka saurara za ka ji wani karin bayani wanda ya bambanta da wanda wani ya faɗa a wasu zai zama wasu sun ba da labari ya zama shi iri ɗaya amma kuma kowanne yana da wani labari na daban wanda ke da shi irin nasu shi kaɗa ta wajen saka wa zaje don san mu an yi magana da mu da kuma yansu ba alin mutane bara ba sai an maimaita wa'annan ba idan mai bukata yana bukata don da zuwa an sajjala an shigar da su a cikin net tun zai ruwa ko a shafukan youtube ko irin shafukan da aka shiga duk suna nan zai iya sake gani in yana da bukata sannan kuma bana ma har wala an ƙara yin firar da ke da waɗansu mutane daban-daban kowa yana ba da abin da ya gani a nasa janibin kuma kowane ka saurara za ka ji wani abin da ka ji daban da wani wanda ya faɗa wanda daban ya faɗa ne yana da wani abin faɗa wanda wani bai faɗi irin nasa to wayannan kuma lawo ainihin tattara su ake zama su tarihi ne wanda za su rubutu a takardu da kuma a sajjala su yanzu a wannan zamani namu da yake ana sajjala abubuwa sauti da hoto su ba za su shiga cikin wannan kundi amma kamar yadda na shafaɗi kuma akwai akwai wani wurin da muka rubuta wanda shi ba zai kankaro shi ne mun rubuta da ta da ba ta bushewa a allon da baya wankuwa shi ne mun rubuta a cikin zukatanmu kuma wannan zai bi zuri'anmu zai bi karni bayan karni masu zuwa ba za a manta da wani al'amari ba kuma waɗanda ainihin abin ya fi shafa su suna jin shi ne a jikinsu za su ji shi kuma a jikinsu ne kamar yadda muke jin abin da ya faru a tarihi wanda ya shafi kakanninmu a da da kuma ainihin kuma gabatanmu a addini suka sha muka jin abin ya yana shiganmu har muna kokawa haka kuma shi ma wannan zai kasance an yi wannan shiri ne na ganin cewa za a yi kaza'i a kanmu a neme mu a ba kawai a neme mu a rasa ba da gangunan jikin mu a neme mu hatta ita da awa din a ji ta ta mace murus ba za a sake jin wata murya tana cewa a koma ga addinin Allah bin suka tunani kenan su a wurin su suna tunanin in suka kashe suka suka karkashe ka zance suka rushe rushe kamar za su iya mantar da komi ne kamar komi zai a share sun yi kuskure babba domin mutane suka kashe suka kuma rusa gine-gine suka lalata dukiyoyi a tsammanin su su waɗannan su ne shi ko ainihin da'awa ce wadda take yaduwa addini ne itikadi ne wannan kuma za ka yi kawar da shi ba shi wannan ba da a ce inda abin da ake ce ake ce mai mutu kisan kare dangi da aka yi akan makabila abin da aka ce ma genocide wanda yake a tarihi an san an yi genocide daban-daban amma ingilishi suna alfahari da cewa su ne kawai suka taɓa yin genocide ɗin da ya zama ya yi nasara inda suka share wata kabila da ake ce makamai a tsibirin da suka samu suna new zealand suka kawar da 'yan asalin kabilan kacin kaba aka su aka rasa yanzu babu kamai yi. sai wata allah bala allaki da sun baro yan su suwa a matsayin su ne za a yi ganin cewa ashe wa yan mutane sun su mutane sun taba zama a wannan tsibirin amma yanzu babu su to nan ma'anan kasan an ce akwai wani wuri da tura mulkin mallaka suka yi suka yi wata kabila haka nan wanda shi ma sun share mutanen kabila ne gaba daya to genocide kenan na na kabila wanda ake ce kisan kada dangi amma me in sun ɗauka mu tamkar wata kabila ne to sun yi kuskure mu ɓangare ne na al'umma din tare kuma da al'umma muke ba mun fita ne daban ba ba ta hanyar jini ne muka zama al'umma ba ta hanyar itikadi wanda ki shi kuma za ka kawar da shi ta hanyar kisa ba don sai maka haɓaka shi to kuma abin da su suka yi mai yiwa daga baya su fahimci suka fahimci cewa ashe abin abin da suka yi ba zai ba zai ba zai kai su ga nasara ba amma a dai su sun sun dai sun sun yi abin da suka yi shi abubuwan da suka yi sun yi sun yi kisa na rashin tausayi na maza da mata da yara har da jarirai har mata masu ciki domin akwai ainihin iyalai ma da aka share gaba ɗaya an da aka shi miji da mata da 'ya'ya gaba ɗaya akwai wanda su kenan gidan an babu su kenan sai dai tarihi wanda yake shigen irinsa ko fir'auna bai yi ba don fir'auna ya rika kashe 'ya'ya maza ne na bani isra'ila kuma ko shi kisan ma ba kawai ya tattara yana tattara su ne gaba ɗaya kan yi ɗaukan ɗauki shekara guda ne yana kashe duk jariri namiji da aka haifa to sai kuma ya ɗauki shekara guda kyur ba zai kashe ba yana yin ya yi wannan ne domin ya gaci ya tabbatar da cewa su al'umman bani isra'ila ba su yawan da za su fi ƙarfin shi ba sannan kuma ba a rasa su gaba ɗaya ba don suna bukatansu suna bukatansu don suna mazan suna masu bauta kuma suna ganin cewa ainihin in suka karasar da su za su sau wanda su masu aiki saboda ka suka ya ɗauki mataki kuma yana jin tsoron kan su yi su fi karfinsa saboda ka wannan matakin da ya ɗauka za su kasance akwai su amma ba su da yawa wannan kar amanta bani isra'ila kabila ce 'ya'yan isra'ila daban da kiblawa kiblawa daban eh, isra'iliyawa daban saboda haka ainihin ya ɗauki wannan mataki na wannan ba za mu ce mashi kisan ƙararren dangi ba don ba yana son ya ƙarasar da bani isra'ila ba yana son ya hana yawansu ne yana son ya bar su kuma a daidai da suke jiddado to shi ne ainihin shaidan ya masa wahayin ya rika da shekara guda ne yana kashe jarirai maza ya ɗauki shekara guda yana ƙyarewa sai takanan ba za yawan ba su yawaita sai su zauna a da suke to shi ko wannan abin da suka yi mana a zaria sun kashe kowa da kowa ne sun kashe mata da jarirai maza jariran ko maza da mata kowa da kowa ne aka kashe wanda shi shi ba rauna ba kowa da kowa ya kashe ba da tarihi ba mu taɓa sanin wani abu wanda ya kama da wannan ba wanda za mu ainihin za a na sojoji su rutsa da wuri su kashe kowa da kowa don fi shi kenan amma dai sun yi abin da suka yi bayan kisa kisan kuma irin na in na ce dabbanci in na ce masu abin na ce abin da suka yi sun yi dabbanci ne to na ci zarafin dabbobi don dabbobi ba su yi wani ita dabba takan yi kisa ne imma tana jin hadari ko kuma a matsayin abinci kamar zaki baya kisa haka kawai ko barayi na wucewa gaban san ba yana jin yunwa bane ba zai musu komai sai lokacin da lokacin abincin abincinsa in yayi shine zai nufi gungunsu wanda ya fara kamawa shi zai shi kenan zai a ƙari. in koyi koshi to ko ko ko barewa za ta zo ta wuce a gaban sa ba ruwan shi da ita saboda shi a matsayin abincin. ba wai a matsayin shi shi shi yana kisa ne saboda kisa ba ka in kace mutum ka ce masa dabbobi ka kai ma dabbobi rashin adalci dan dabbobi ba su yin kisa saboda kisa wannan kisa aka yi saboda kisa aka zo aka rutsa da mu kwana uku a jere ana kisa dare da rana kisan nan kuma irin na mugunta bayan harbi da bindiga an zuba ma mutane mai giza wanda ke ci a hankali an cina musu wuta wasu masu shigowa gari ko wanda aka tare su so kuma ainihin daga cinna mu motocin wata alam misali wanda suka fito daga katsina ta hanyar marumfashi motocin da suka shigo tana ainihin da zaran an ga ko da mace aka gani da bakin hijabi to motan gaba ɗaya suka zuba ma fetur suka cinna ma wuta suka kona haka suka yi motoci da yawa da suka fito ta wannan nahiya kuma suka tattara konannun suka kai barikin soja na basawa suna cewa gasashen nama gasashen nama da ingilishi roasted meat roasted meat wato kamar kamar kamar ma daɗi suka jiga sun kona mutane kuma kowa da kwa suka kona sawa'un shi eh, eh, direba ne ko da kwandasta wanda suke su mai wa hayan su aka ɗauko kuma kowa ne a kuma da suka shigo su ne shigowa da garin ta kowane nahiya su ma haka aka bi aka ta kisa sannan kuma a Hussainiya da yake a kuma da drum drum na mai na diesel domin yaki a janarita shi ma bayan sun haɗu mutane suka zuzuba musu mai suka cinna musu wuta haka ma suka yi a gyalle su inda shi ma muna da muna da mai ne da shi ma suka rika zuwa mutane suna suna suna musu wuta har ma wasu suna zuwa san ci musu to kwaribe mu mana mu huta suna cin wuta ne suna cin harbi ma suka ce ba bukatan ma mu harbe ku ku zauna nan ku kone da wuta bayan kokona mutane da wuta sun bizna mutane da rai ana harbi ana ingiza shi ana tura kasa, an bizna mutane da rai an kuma kona gawaki bayan an kashe an tattara gawaki an je an kona kurmus wasu kuma da aka zuba a rami an zuba kemikal hayaki ya tashi kafin a tura kasa. sannan kuma ba su kyale ba har kaburbura na waɗanda aka riga aka kashe mana muka business sun je sun tona har da cewa dubu waɗanda mutane tun ba su mutu amma yanzu ba su rufe ba suka kuma zauna wata guda cur a makabarta din sannan suka tashi suka bar wurin suka bar kaburburan a buɗe bayan suka tashi ne ta aka je aka gyagya da irin waɗannan duk mutane za su baka labari daban-daban kowa ne za ka gina da abin faɗa sai baka labarin ta wasu na iya mai ya ji mai ya gani wanda ya je gani shi gara wanda ya wanda ya je gani ya baka labari irin abin da dan adam ba zai iya taba saurawa ba abin da suka bari don wani bane aka ji har ma cewa cewa nan a darar rahama da yake a darar rahama akwai mu da abubuwa daban-daban akwai ah, ƙauyen fim kuma muna da hadda bargan dawa to hadda kan son a harbe akwai akwai akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki irin buɗe din nan da shanu bakwaro da kaji da tattalo suka karkashe suka yi ta tafi ba zan ko sun ci dawakan ba amma dai sun harbe dawaka kuma suka tona kaburwa suka rubda gine-gine wani ita asa har ma suna alfahari da wanda aka ji alfahari da cewa wanda duk suka fito ta hanyar jos su wannan sun tattara wa'anda suka tabbatar su mu ne suka eh, da direba da kwandasa suka shiga da su fadama suka harbe suna cewa Allahu akbar Allahu akbar suka harbe su haka ma suka yi wanda suka fito ta hanyar Kano shi ma aka dunga bi ana ganin motar da mutanen ta buɗe wuta suna bukatan kamar su ga mace da bakin hijabi an gama duk wanda ke cikin motar ya mutu kawai haka suka yi ta hanyar kaduna da duk hanyoyin da ke shiga zaria suka yi ta kisa wannan sun daɗe suna mafarkin za su yi wannan alamar. kamar yadda na faɗi na cewa sun fi shekaru suna wannan tunanin tunanin cewa so suna tunanin wani lokaci za su iya rutsawa da mu ne sai su kashe mu gaba mu sai a ji sharu sai a ji ba za a sake jin dure mu ba rauta na taɓa wata magana a ina jin yau mu sha ne a nan kobar doka nake cewa in zai yiwu ku yi wannan abin da kuke tunanin za ku yi ma'ana ku iya kashe mu da cika mu to kuna bukatan ya zama kuna da wani eh, inji wanda zai iya cire tuna mu zukatan mutane domin matukar mutane za su tuna da mutu kuma abin yana nan ke ba in dai ba a manta ba da abin da aka yi to kuma da awar tana nan ke ko ku kawar da ita ba ke za ku kuma da ainihin na'uran da za ku iya cire ma mutane tunani a zukatansu ba ku da wannan ba kuma ku isa ku cire masu tunanin a zuciyansu suka abin da suka yi kuma su suna tunanin kamar za su yi ne a ce to wani lokaci mukan ce mu ba za mu ce muku ah, kada ku yi abin za ku yi ba ma san kuna ga su kun ɗauki aniya sai kun yi sai dai in kun yi ya zama ku gano kun yi kuskure ko a nan ko a can amma na musalla mu hana da amma dai tunanin su ke kullum tunanin su shine kawai za su kashe ne sai a nemi abu a rasa an gama kamar in suka kashe mutum ko suka Eh, suka rufe gine-gine shi kenan komai sa je sai an gaba ah, to sun yi abin da suka yi saura ne eh, sakamako na nan tafi na san ba zan ɗauki maku dogon bayani ina da dogon lokaci ina maku bayanin irin abubuwan da aka aikata ba domin za ku ji daga bakunan mutane daban-daban wanda su abin wanda duk abin ya rutsa da su wanda su suka gani bayan sun yau shekara bakwai kenan da wannan waƙa sai kuma suka ci gaba da buɗe wata akan yan uwa akan dukkan munasabobi ba su la'akari da kowane munasaba ke kowane wuta ne kawai sawa'un ana maulidi ne na annabi ne ko na imma ko na wani ne ko kuma ana jajen jajen ashura ne ko arba'in ne ko kuma wani ko ranar kudus ne ko kuma kowane munasaba da ake hatta ɗaurin aure da raɗin suna da jana'iza in dai mu ne su muke yi to suna zuwa da bindigogi Akwai ɗaurin aure da aka yi sai ga 'yan sanda sun zo sun kewa masu ɗaurin auren da bindigogi sun sa jajayen Allah a cikin bindigogi wanda yake nufin an ba su umarni suna iya yin kisa amma dai an bai a fasa ɗaurin aka ɗaurin auren aka tashi haka kuma in ana ana walima sai an taba zuwa ana walima ana an raba abinci ana ci suka suka ci a tashi kawai baka ba su gudu na ka ce to ai walima ne ka ce lalle sai dai a tashi kawai in ba ka yanzu nan wuta za su saboda su umar ne ake ba su ana aikawa da umarni a ce ga ga shayar can suna taro a rukuje ku taruwa su abinda suke ce masu sai su ji ko san taron ko ma menene ba saboda umarni ne wani abu zai na yawa wani irin mutum kai idan ka lura fir'auna shi yana kashe ayan bani isra'ila ne shi ba ba isra'ila ba ne yanzu ma abin da isra'ilawa suke na a kasan arabanta arabtacciyar kasan da suka kafa suka kira ta isra'ila su kuma abin da fir'auna ya ma shi shine suke ma falasina su ba falasina ba ne isra'ila daban falasina daba ba su haɗa komi ba yansu mutane ne daban-daban shi lokacin da fir'auna yake shi yana shi mai kibɗe ne shi fir'auna da kabilan su su kibɗawa ne su kuma yana sunan su isra'iliya su kuma kabilan su daban harshen su daban al'adun su daban addinin su daban haka ma yanzu da suke da suke da suke kasan da suka kama da karfi da a Palestine suka kira ta Isra'il Isra'ila daban jinsin su daban addinin su daban al'adun komai na su daban su kuma Palestine su kuma hanyar su daban ba su haɗa komai da isra'iliya ba haka iso isra'iliya suna kisan kyaman wanda ba ba isra'ili ne amma ku a nan muka sawa kuke kashewa wata ƙabila daban da taku a ƙasa ɗaya muke addinin mu guda al'adun mu guda asalin mu guda tarihi mu guda amma kai kake kisa ko za ka kisa ka zauna da wanda kuka kace amma ke ji akwai wani akwai wani akwai wani lokacin take cewa cewa kashin ta ma mutum wata rana bayan kai kisan kuma ka zo ka zauna da da irin da wanda ka kashe masa yan uwa akwai wani jami'in yan sanda a nan abuja da yake cewa shi ba zai ba zai yarda ya yi amfani da matsayinsa ya kashe wani ba in ya kashe mai yiwa in ya koma garinsu akwai irin waɗannan mutanen makwabtansa kuma za su kallon shi a matsayin wanda ya kashe musu ‘ya'yansu kawai da zai zauna haka nan kuma amma masu labarin sun ‘yan sandan daga baya sun kashe ganin cewa yana tausaya mai ‘yan uwa yanzu kuma abin da ka kai sai suka tattaura sai yan uwa suka kai su suka tsare a gidan yari suna kai su kotu wai da cewa wai su ne suka kashe shi tunanin su wa'yan mutane na cewa su wanda suka ingira suka yi don iya cewa wanda suka ingira suka ce ko kashe na mutane in kuna bukatan mu warku a mulki ga abin da za ku yi wa'annan za ku kashe to kai kuma mai kwaɗayin a barka a mulki ko a baka mulki ko a barka a mulki kai kuma za ka kai kisa to shi wanda ya sa ka mai da hasara don shi kamar yadda yadda fir'auna bai haɗa komai da isra'ila ba haka amerikawa da mutumin mutanen ingila da amerika da suke sa kuki sannan ba su haɗa komai da kowa ba su haɗa komai kuma da muwa su su a wurin su ko kashe kanku ne don bukatan don nasu bukata don su ba su da hasara tabbas su suka sa ku kuma su donin su kuka bi don akwai matotiyan da wani ya ce shi ne yi wannan aiki na kawar da harka da ta kama da hezbollah a nigeria ya hana jagoranta zazzaki da wai daga kafa gwamnati musulunci irin na iran su a wurinsu kamar shi kafa gwamnati irin na musulunci na iran wani ne ke ba mutum ne ke kafa gwamnati musulunci irin na iran ba allah ne ke yi. Allah ta'ala yana yi kuma da wanda ya so a lokacin da ya so a inda ya so kuma wani bai sai hana ba amma su abinda suke ke don suka kashe wani ko suka kara shi kenan wasu ana ne tabbatan addini muke cikin shi tabbatan addini kuma wannan wani abu ne jazaman don lokacin sai eh, Allah ta'ala haka ya so addinin sai ya dawo taram kuma baka yi sakana ba su abin da za ka yi sai da kai a akan a saka kai ka biya bukatan wani domin amfanin kansa ba amfanin ka ba sai ke shi san kai to suna na cewa ku lura da kyau ku lura in su waɗanda suka sa ku ba su da hasara ko kuna da hasara na farko za ku zauna da wanda ku ce ba za ku taɓa manta da wanda suke kisan nan ba na yadda ce mana wai ba mu san suwaye suka kisan ba an san suwaye wasu sun ce su wai soja soja waye ba yi soja sojan ba da ba da kwamanda um, uh, ne ba wanda ke umarkan sa ya hana shi na ji wani malami ma yana wata magana lokacin mana tsari yana mai fara kuma a yi yana fara kurban juma'a ne yake cewa wannan al'amari ana cewa wai shi wanda ake ce shugaban kasa wai bai sani ba wai ba shi ba wai da suka yi ce to aiko Auna da alqur'ani yace yana kashe 'yan bani isra'ila ai alqur'ani yace ya yake kashe to amma ne ba auna ya je da hannunsa ya yanyan kasa sojojinsa ne suka yanyan su ne mutane ko an ce muku sun shi Auna ne yake bi gira gira da wukansa yana yanka jariran bani isra'ila domin su aka kashe ba ya bani isra'ila amma a cikin alqur'ani tana zargin fir'aun kuma za ka ce mana wannan wai soja ne soja an sashi ne kuma wani ya sashi wannan tunan wannan zaman masaka din zare da muke da tabbacin cewa shi kwamandan su ya zauna ne a irkwatan soja na kaduna wanda yana ba da umarni ana ce masa suna fa da yawa yana cewa duk a kashi aka ce akwai mata da yara yake na ce duk a kashi aka ce suna da karuwa ne mai ce na ce duk a kashi sai da ya ji an ce an cinna ma gidan arzazzaki wuta kuma ya kone kormuci da matarsa da yayan sannan ya numfasa ya koma abuja wannan ba ya koyi ne ba in ya tsammanin wani ba bai sani tare da mutane a yake kuma mutane sun sani kuma akwai wanda suke yake magana da su kai tsaye a yadda yake ba da umarni kuma inda Allah ta'ala ya tozarta su suka rasa mawai za su ce sai suka ce mun tsara hanya halifa mu kenan mun tsara hanya wai babban hafsan soja ne zai wuce sai sai mutane mu suka tsaya na hanya shi ne aka kashe sama da mutum shi ne kuma aka je inda aka ce an tsara hanya kan hanyar sokoto don hussein ya tana tana ainihin eh, eh, gida mai lamba ɗaya ne akan hanyar sokoto wanda ita ce hanyar da ta fi tsowa a zaria a farkon ta ne to ni kuma gidana yana kamar kilomita uku ne daga wannan wuri amma suka je gidana ban ko gidan nasu sun kuma ya tsare masa hanya ba ne kuma sun je na da daddare suka harba bindigan farko karfe goma da rabi daidai wa lera na dare suka yi ta harbi har gari ya waye suka ci gaba har tsofaffin tsofaffin ranar asabar da zubar suka yi litinin an da zuwa lahadi suka koyi koma litinin ruduwa tsaye mutane ke kuma wani abu mamaki har yanzu a jaridu ba ga sun ce wai an kama arzarzaki ne sanadiyan da jima alkabar tsakanin mutanensa da sojoji bayan da suka tsare ma masu tsare masu hanyar har yanzu abin da suka yi wai an ne sun to ko mutanen nan sun sun ka bayan kisan da suka sun kama mutane da yawa sun kayan kama mutane kimanin ɗari uku suka kai su kotu suka ce a ji a kai su a kwari a gidan yari gidan yari ma ba sun yi za su yi da mutanen ba don akwai mata eh, na cin kuɗi uku na ma rage wajen ɗari biyar ne don ko matan sun ga wajen ɗari biyu idan yaron kaduna an yi ɗakunan da ake tsara mata guda biyu ne wanda ake tsara domin ɗaukar mutum goma sha uku kuma mutum ne za su iya ajiye mutum da ke mace ɗari biyu don a daga baya sai ta aiko su fiye su su mata da su ke nan a cikin da fasa gidan mara a cikin da su ta saba ba kuma da masu ƙasar da yawa a ta kai su ta kai a yanzu su ta yi da hamsin da su ta kai su ko shi na biyu

mother message before the time. Why is people do that? They know they have no soul to the future and the past of the future. They just don't know what I did that. They don't know what I did that we did that. まあ、なんか、みたいなロックで、で、俺のこのジャンジャータイム、なんか、どうしても、なんか、俺、俺がなんか、わかんない。ど、ど、どういうのを、なんか、これ、さえない。あ、結構、どころか、なんか、この人に、ちょっと、なんか、こうか、ちょっと、早く、この後、ナンバーに、なんか、あるけど。 مثلا لو خلى عن نقطة بدنا يا رسول الله هو اللي يمكن هذا الموضوع اليوم أبو تلبيك يا رسول الله inda inda suka mura da zafi sai na hawa zuwa na wani da ta ga wajen da zamu mun nuna a kotu kuma kotu ta nuna ƙarya ne ba yi ba ba da kowa ka duba ke ka duba ka su da ni wa ni da mata ta zuwa da kai a ta ce kuma san san ba ba a gama inda take da dangantaka to ne ta ne da ake ni kuma da in in in ne to ma duk kuma mun tsaye ba da yadda aka ba ka wanke ba inda kowannen mu ya ta kwabin ko ta tsaye ba ni na fara ba kai kana bukatar kwabin shari'a din wanda shi mai shari'a eh, ya ɗauki awa takwas yana karanta duk bayanin na nan suna da bukata ka gani cewa ba kawai an ce mu ba mu laifi ba ne a'a ba ma yi laifin ba ne sai sakamako ne idan wani ba ku kuma ce ba ta kun ci saka ko in bukatan kuma yi ku kashe mutane ko kashe mutane kun ga zama da ba kullum in in zai hutu wucin ku ainihin ran da kuka yi da kona mutane da rai da kuka yi da gina mutane da rai da kuka yi da kona gawaki da kuka yi da kona kabarbara da kuka yi da rike gidaje da kuka yi da kone kone da kuka in duk wannan ya an samu ku da musu shafa kun yi kun bukatar ku ta biya ta cike ko da kun yadda da kuka yi in dai shi ne amma in shi ne ku a daina cewa sai musulunci ya tabbata to wannan kun yi ƙarya sai musulunci ya tabbata an ki ko an so da ku da bindigogin ku da ku da ku da ku da ku da komai ku a zafi hanawa to kuma na wani janibi na cewa shi soja da ake ingila shi aiki ana masa ihamin cewa shi an sa to kar wani jami'in tsaro sa'an shi ɗan sanda ne shi ko shi soja ne ko shi eh, ɗan sandan ciki ne wanda ba sa uniform wanda ake ce masu security ko ba wani iri ne kada wani ku har wani ku ya tsammaci cewa zai yi aikata wani laifi da sunan an sashi ya ce wanda ya sashi ke da laifi duk wanda ya kisan kai ko ya aikata wani laifi yana da laifin da ya aikata wanda ya sashi kuma yana da laifin shi ya sashi kowa da laifin laifinsa ba wanda zai ɗauki laifin wani da wanda aka sa da wanda ya sa da wanda ya aikata duk suna da laifi saboda kar ka taba tsammanin za ka yi kisan kai a cewa an baka umarni inda kisan kai kai kai ma ka yi kisan kai kuma a izi biyu a izi biyu duk cikin da wanda ya sa da wanda ya wanda ya kara wannan abin da wani lokaci na kan ɗan so in yi mana bayani ɗan kaɗan ɗauki wasu janibobi daban-daban na san wancan karon na fara ne da yin eh, jaje da kuma yin ta'aziyya ga su yaran waɗanda aka kashe turin bannan karon ma zan zan zan zan rana kawai cewa muna jajen kama duk wani wanda aka kashe kansa da wanda aka kashe mahaifinsa ko mahaifiyarsa da waɗanda da mazan da aka kashe musu matansu da matan da aka kashe mazajensu da kuma yan wanda aka kashe da dangi wanda aka kashe danginsu da kuma abokanan arzikin da aka kashe musu muna jajanta muku Allah ya kamba malada kuma a dau haƙuri muna roƙon Allah ta'ala ya ba ku dauriya ya kuma ba ku ladan daure wannan musiba ta rashin masoya kuma tabbas da abin da ya sami mumini zai zama inda ya daure yana da karin daraja ne daure sai zama daraja gare shi insha Allah saboda ka daure a daure a daure Allah kan ba malada kuma da yake ainihin har wala wanda aka kashe su ma ainihin zamu magana da su don mu a ita mu da nassin alkur'ani surayayyu ne ana azurta su Allah ta'ala yana cewa wala taqulu da yaqtulu fi sabilillahi amwata amwat a ahya'un inda rabbihim yarzuq sarku ce da wanda aka kashe a tabarkin Allah sarku ce musu farkuce musu sun mutu wato wanda aka shi a tafarkin Allah ana cewa an kashe shi amma ba a cewa ya mutu an kashe shi amma bai mutu da nasu alƙawari wala ta kulu liman ya kuta da fi sabilillahi amma to mu ga Allah ta'ala bice kuma wala ta zabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada kuma kusan mata wannan ci an ce an ce karkace ne ma karkace mu wanda aka ce ya mutu wannan kuma an ce kar ma ka tsammata ko a zuciyanka ko da zato kar ka ɗauka wanda aka ce a tafarkin Allah ya mutu ne yana nan da rai wanda aka kashe a tafarkin Allah rayayyu ne kuma insha Allah suna nan a cikin rayu nan da Allah ta'ala ke azurtawa su ma za mu yi magana da su ce muna alfahari da ku kan cewa kun tsaya kun dake har kun kai ga wannan matsayi na san har mu sun san cewa mutanen nan sun fuskanci wuta kuma sun san mutuwa ne kuma sun fuskanci ta har ma wasu sukan je a guje su tare ma wasu za a harbe su su harbe su wannan kuma kotuna sun nuna hakan to lallai kun fuskanci mutuwa ko tafi karfinta, ƙarfinta kuka sadaukar da rayukanku kuma da nufi ba bisa haɗari ba Allah ya muku kai yaya riskar da ku da rayayyun da yake azurtawa kuma na ba ku tabbacin cewa abinda kuka ba da ku a kai kuma na kan wani wani sha'adu ba aka mu ba har mu kuma mu riske ku ko ta hanyar shahada kamar yadda kuka yi shi ne babban burinmu ko kuma mu mutu a shimfiɗa in haka na Allah ya kaddara kowanne dai na ma dole ne ba amir mu ne cewa mafificin mutuwa shine kisa wa khairul maut al mafi kyawun mafi kyawun mutuwa shine a kashe ka ba na a tabarkin Allah dama labudda labudda ne mutuwa lazimi amma dai a kashe mutum a tabarkin Allah shi fi kamar yadda imam zain al-abidin yake ya faɗa yayin da yan murjala ta yi masa barazanar da ya fi shi yace to baka san mutuwa gare mu al'ada ba ce kuma karamun mu a wajen Allah ita ce shahada wato mutu al'ada ce dama adatin duk mai daidai mu sannan kuma in Allah ya so girmama ka sai girma ka da shahada to abin da kuka ba da jini nan ku akai insha Allah rabbi mun dauka muku alƙawari muna nan kyam akan wannan har mu da suke ku insha Allah kuma jini nan ku ba su tafi a kare ba su ne za su shayar da bishiyar da za ta tabbatar daram da wannan addini insha Allah kuma muna ganin natijoji na sakamakon jine nan ku da aka shirya na wannan al'amarin maimakon tsammanin makiya su don kuma da shi sai suka tambasa shi wannan ya kankaro mu har aka ji ƙoriyan wannan abin a kowane sashi na duniya duniya ta san da wannan al'amari kuma ka sami tausaya mafi yawa mutane daga wurare sassa daban-daban na duniya musu sanadiyar wa'annan jini ne na kuma Allah ya muku sakaya da alkhairi sai kuma yanzu ga su yan uwa wanda sauran yan uwa don akwai cikin yan uwa nan gungu mutane daban-daban akwai wanda aka ji ciwo wanda kuma har yanzu suna fama da jiki akwai masu harsasai a jiki akwai masu wanda aka kasara yawa akwai wanda aka raba su da da kafafu a wanda suke tafiya da kujeru da na mai yake da lantarki ko wanda ake gungura ga nan da yawan gaske akwai wanda suka sa gaɓoɓa akwai kuma wanda har suna fama da jinya kan taso mai matsananci saboda ƙarnan da aka yi musu a jiki sun ce ku ne eh, ainihin eh, shahidai masu rai haka muke ce shahidai masu rai su ne ainihin shahidan da ainihin ba su raga sun yi shahadan ba tukuna amma an ji masu ciwo kun ce ku daure insha Allah mun san da zafi su bari suna fama da da lalurori na zafi ya taso ba kaɗan ba sai daure a daure a daure a daure insha Allah na gajeren lokaci ne insha Allah lada mai yawa na jira kuma Allah ya mana sa kai ya baki ɗaya insha Allah a dole a dole a dole insha Allah ah, kuma mana alfahari da ku waɗanda waɗansu ku sun ba da gaɓuɓɓa ne su gamsa gaɓuɓɓansu a wannan tabarki sai kuma sauran yan uwa waɗanda su ma suke jira ka kadauna na habaho sun riga sun cika alƙawarin su wanda suka yi shahada waɗannan kuma saura kuma masu jira koyo ko gobe sai mu ce kuma har wala yau yan uwa Allah ba mu sabati a dake ne a dake ne a dake ne aljanna ladan dauriya ce a mala'iku sukan shiga wajen yan aljanna suna ce suna ce shiga cikin aljanna suna ce musu salamun alaikum bai ma sabartu aminci gare ku bisa dauriyan da kuka yi kaga ana dore mana abu ne sai musiba musiba ake dore shi mumini sharri ba ya samun su ya bin ne sami shi alheri ne idan ni'ima ta same shi ya gode sai ya zama alheri gare shi wannan hadisin manzon rahman sallallahu alaihi idan kuma wata masiba ta same shi sai ya daure sai zama alheri gare shi shi duk alheri ne gare shi saboda haka yanzu saura yanzu tafarkin kenan ko dake wannan muna godiya ga duk yan uwan da suka dake musamman wanda suka tsaya kyan ah, ba su damu da me dai sami su babba abin da aka fasa wanda dama can ake sawa'un munasabobi ne munasabobin nan ba wanda aka fasa duk da basu su daina buɗe wuta ba ainihin a bana ashuran bana ma sun buɗe wuta a zaria har suka kashe wasu mutane uku ciki har da ɗana ɗan uwana musin lokacin ashura sun buɗe wuta lokacin kudus ma sun buɗe wuta bara kuma ashura a sokoto shi ma sun buɗe wuta shi ma suka kashe mutum uku to kuma haka nan ko da lokaci kawai za ka ga sassa a bayyana su buɗe wuta har wala kuma sun buɗe wuta a taron ashura a so ba ka kazalika haka nan suka aikin kenan kuma mutane ba su fasa ba har muka je masu dodon ku sani ba abin da za mu fasa ba wanda abin da duk kuka sani ba za mu fasa kudus ba ba za mu taɓa fasa ashura ba ba za mu taɓa fasa maulidin annabi ba ba za mu taɓa fasa raya dun munasabobin nan ba ko ku harbi ko kada ku harbi da za mu yi kuma ba abin da za mu fasa duk abin da muke za mu ci gaba da kuma shi kuma kuma ya ci gaba insha Allah wala saboda dake masu dake har wala kuma yan wanda suka dake suka ta bidan sake mu su ma suka suka duk da ana ana musu ruwan wuta ko da lokaci ba su fasa fitowa ba a lokacin da mutane a nan Abuja suka suka ma 'yan su runduna ta musamman wanda yake kawai ko da lokaci ana jin motsi kawai za a je na buɗe wuta wuta kawai ake buɗe amma da ka ba fasa ba zai ta kai ma an ajiye wasu wayanda suke su yan abuja ne galiban su ba haifafin abuja din su su anan aka haife su anan suka girma su aka bar su da wannan aikin kullum sai sun yi har zuwa lokacin da aka ce an sake mu wasu ba ba ba ranar da suka fasa kullum kuma a rubuta ana buɗe wutan kuma su fasa ba da kuma har yanzu har yanzu akwai gungun yan uwa da suke tsare a gidajen yari a nan abuja a gidan yarin kuje ainihin akwai waɗanda ake tsare da su tun shekara uku kenan wanda kamarori sun nunnuna a sarari lokacin da ake harbin su don a kofar sakatariyar ne na babban sakatariat masu harbin suka fito daga cikin igor suka buɗe musu wuta kuma da yawa mutane sun sa kamarorin su da yake yanzu kowa yana da kamara a rijiwansa wasu sun ɗauka sun daga benin naki sun ɗauki duk hotunan abin da ya gudana kuma an gan shi karara su wasu an ta yawo da shi a social media mutane sun gaggani baro ƙwaro ga shi kawai an harbin mutane kuma mutanen nan ba su da ko sanda a hannunsu sannan kuma aka je aka kakkama su wanda aka kama wa'ansu da aka ji musu ciwo aka kai su asibiti yan sanda suka je asibitin suka cire drip suka fisgo suka suka wurgar da su ko suka basu suka cika a tsakanin mutane da mai rai da mai rarrai aka basu na ko abinci ba a basu haka na aka basu wasu suka cika a cikin auren su suke gidaje ma aka bi su aka kwaso su da rauni aka zo aka zubar da su ba yi musu magani ba sai da aka yi wata da watanni ana godo da su to in laifi suka kai su prisma na za ku jibge su a ofishin yan sanda ba ci ba sha sun misali mun ta ce za su karayu ba ci ba sha iyaka ne akalla zai su ba su ba su abinci ba amma akwai lokacin da aka rika samun dabaran masu sai da abinci sai a basu kuɗi sai su je su rika ba su abinci kamar suna basu kyauta amma da yan sanda suka gano cewa ainihin muke biyan su a je a baya sai suka ce su a ba su kudin sai su sai abinci sai zama ana ba su kuɗi ta kai mu kulle za a ba su akalla dubu shirin da biyar wai akan su ciyar da mutane haka kuma a kai a suka suka daɗe kafin su kai su kotu a yanzu yan uwana na a kotu a gidan kurkuku ba a kai su kotu ana zuwa can eh, gidan yari ne a yi musu kes kullum kullum aka je kuma sai a daga wata uku akwai lokacin da aka je na farko dai bayan an gama kes din gaba daya wani mai shari'a mai suna suleiman kwargore wanda aka yi irin abin ake shi mai no case submission cewa ba su yan sanda musu iya gabatar da wani kwakwaran shaida na cewa akwai laifin da aka yi amma sai ce mutanen wasu suna da kes kuma ya san ba su da kes ya san ba su da kes sare to shi ci gaba da tsare su so in an je sai kawai sai a samu dalili sai a daga sai wata uku an je sai a samu dalili sai a daga to su ma wayanda suke gidajen yari ko kuma akwai wayanda aka kama tun lokacin eh, jonathan su mutum uku wanda suna na a gidan yarin kuje Mana haruna abbasu da mutum biyu zai shekarun su goma cura a gidan yari to su ma na gidan yari za mu yi magana kuma ce muku kuma ku daure kuma ku daure eh, zalunci baya da wama zalunci baya da wama kuma azami ba zai taba nasara ba bai taba nasara ba tarihi kuma ba zai taba nasara ba kusan ba kowa ya san ce ba wani laifin da kuka yi ana tsaurar da kone bisa zalunci kuma kuna iya daukar darasi da abin da mun ya samu da mu tun da an kai mu da yawan mu ainihin lokacin da Allah ya kawo adin fita din an fita saboda ka lokaci ake jira kuma insha Allah za ku bar za ku bar gidajen yarin nan da sannu insha Allah wa sai a ci gaba da daddaure a ci gaba da daddaure a daure da abin da Allah ta'ala ke cewa wasta ilu bis sabr wasara kuna a nemi taimakon Allah da dauriya da kuma sallah dama ce babba aka samu na wani mun aka tsare ka a gidan yari kana da dama sosai da za ka yi ta ibadodi saboda ka yi ta addu'o'i ne saraye da raye da salloli a kuma da karatun alkurani da sauran azkari safiya da yamma da kuma roƙon Allah da gajejerun addu'o'i da manya-manya in sha da dogaye kai zance saboda ainihin muna muna da ma'asurai da yawa wanda suke wanda suke ainihin ga sunan ah, ba sai na muku ishara da wasu ba akwai gajejeru da dogaye cikin ta akibata na mafati akwai addu'an annabi yusuf alaihi salam aka ce yana cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin waj'al li min amri farajan wa makharaja warzuqni min haythu atasbu wa min haythu la atasbu wannan an sanar da annabi yusuf ne ya mu zama ra'ayi ya rufe wannan addu'an a yayin da ke tsare kuma allah zai fidda shi allah musalla ala muhammadin wa al muhammadin wa ji'alli min amri farajan wa makharaja wa rizqni min a tasibu wa min haythu a tasibu. bayan kowace sallah na faradi so uku ta zai karanta da kuma akwai gajeren addu'a na as'alullah al-afwa wal-afiyat duniyawar dunya shi ma sau uku bayan kowace sallah a al'afu al'afuwar afiyat fi duniya wal akhir shi ma biyan cikin da cikin taqiba na mafati na kowace sallah yana shi ma an karwato cewa dun halasu daga don kubuta daga tsarewa har wala imam jafar sadiq alaihi salam yana cewa alamun musiba za ta dai shine ba a yi yawaita addu'a Alamun musiba za ta gajarta Shi ana ana yawaita addu'a saboda aka yawaita addu'a in aka yawaita addu'a to musiba ta kan gajarta haka ma za mu koma ga sauran mutane sauran mutane gaba daya wanda wanda ba mutanen gari kowa da kowa wanda suke kallon mu suke ce mana shi'a to ko ma shi'a ne ba wanda ba shi'a ne ba ma'anan shi'a mai goyon baya masu goyon baya to kowa goyon baya ne ya daga ya daga kai shi'an waye shi alkur'ani Allah ta'ala yana ba da zabari dangane da annabi Musa da ya fito da garje rana ya ga wani baki yana ɗora ma ba Isra'ili kaya yana ƙoƙarin ya ci dole ya ɗauki kayan ya kai masa gida mai Allah ta'ala ya ce haza min shi shi'atihi wa haza min aduwi haza min shi shi'atihi wa haza min aduwi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي min عدوه wannan yana daga cikin shi an shi'ansa magoya ba su kenan ɗayan kuma ya ce makiyarsa saboda yan biyu in ma kai shi shi'a ne ko a adu to shi an wane shi wancan shi hazamin shi yi wannan magoya ma su wata mutum musa ne zan a ruwa wannan kuma kinsa ne to asalin yadda asalin shi a ta hadal baiti ne shi a ta hadal baiti na buwa wannan magoya bayan iyalan gidan annabi ne wanda suke ganin haƙƙi na iyalan gidan annabi suna goyon bayan su suna ganin haƙƙi nasu ne to kuma in kai ba a cikinsu kana cikin makiyansu kana nan ai ma anta min min shi'ata ahlul bait wa imma wa an anta min adu ahlul kayan biyu ko kana cikin magoya bayan iyalan gidan annabi ko makiya iyala haka aka rabu ba ka gani saboda ka kai magoya bayan wane ne shaidan ma yana da shi a dinsa fir'auna ma yana da shi a dinsa kowa yana da shi a dinsa kai shi an waye mu shi aka adal baiti in ya so ka ga mana abin da ka ga damu amma mu abin da muka kira kan muke muna ganin haƙƙi na iyalan gida annabi haka muke gani kai kuma sai ka ga ganin ka to ga masu ganin masu ganin su duba su ai wa'annan sunan su shi to <laughs> mun ji mun ji mun ji yayi daidai kai kuma kai kuma shi an waye kai kuma ku gane wannan al'umma da muke zaune a ciki tana cikin lalura kuma kowa yana ji a jikinsa ya kamata mutane san cewa in aka yi laifi ka yadda da laifin to kai ma fa ka aikata ko da da shiru ne ko ko shiru kai domin abin da ya faru da mu shekaru bakwai da suka wuce akwai wasu mutane ma har sun ɗauka ma sun ta surutu suka ta maganganu suka ce abin da aka yi daidai ne nuna mulmul wasu yan ɗirkaniya wasu ma kila ma shiru ya zama mafi kyawun ansa gare su amma dai sun ba mu mamaki maganganun da suka yi. suka rika yi ko wanda suka maganganun cewa suka ce abin da aka yi daidai ne cewa ainihin wayannan mutane wai masu zagin sahabbai to muƙaddara a kowane mutum ya zagi sahabi bisa kaida mai ake mashi. ana zuwa ne a sami je gidansa a kashe kowa da kowa matansa da yara da jarirai haka ake ashe ba ainihin idan mutum ya yi laifi akan kama shi ne a kai shi kotu ba a ce ga laifin sannan kotu daga ganinta masu shari'a har ma in mai shari'a ya a ganinsa yana ganin ya yi laifi yana da ikon ya ɗauka ƙara duk mai shari'a yana iya yin kuskure a shari'a ne a kotu ta gaba ta ga cewa eh, ai ya mai kuskure a shari'a ba haka ake ba ka taɓa zuwa ka je ka yanke ko da hukuncin kisa ya kan mutum hatta ko da kisan kai yi ai ba kashe shi kawai ake yi ba ana kai shi ne eh, mahukumta a ce ga shaida da ta nuna cewa shi ya kisan kai mahukumtar nan ta same shi da laifi ta yanke mashi hukunci har ma in ya ɗauka ƙara duk bai nasara ba a kai a kuma kafin a zartar mashi da hukunci haka ake amma ko wannan wannan wannan an yi an kisan kai kai ka zo ka ce wa abin da aka yi daidai ne wai an yi masu zagin sahabbai ne kai kai kuma ka san da ce ka sani sarai cewa in dai shari'a ake ba ka ke shari'a ba wannan ta su wanda suka zauna ta asan su mun ji da kunnuwan mu sun zagi Allah ta'ala a harkar da sun zagi annabi sun wuce abin da suka sun zaga ya wuce a wuce sabbai sun zagi annabi kuma sun zagi Allah ko in suka kalmomin wanda na ji da kunni na ne ba zan yi faɗa ba Allah abin da su faru sun sun ji an wana cewa Allahu akbar suna dariya suna cewa Allah ya sauko ya kwace kuma wannan zan iya faɗa amma zagin Allah da suka yi ba zan iya faɗa ba Mun ko makiyin mu da ya ba da umarni a kashe mu ni ba ni ba aka zage shi da wannan zagin ni ba zan faɗa ba ballanta Allah ta arsa su abin da ya hada su da wani addini abin da ya ɗansu da wani addini an umarce su kisan kai sun sun kisan kai kuma suna zage-zagen su ba irin zage-zagen da su ba to ko yan ɗarkaniya masu jingina cewa wai addini a kai addinin kuma na musulunci har nake cewa to lalle wannan abu addinin nan ba wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi ya zo da shi ba. in dai shi ne in addinin da kuke yi shi nasa ne to lalle ba wanda ya zo da shi ba. in har addinin su kuke yi Bayan za a yi a ta'asa irin wannan akan kowane irin mutum ne ka ce wai addini kai kuma kara da hankalinka ba Allah ya sauke to yanzu sai mu ce muku to yanzu kashe-kashen da ake nan da ake karkashewa duk sun zagi suwa ne annabawa suka zaga wanda aka rutsa da su a gab ramadan kawai suna tafi a jirgin kasa aka buɗe jirgin kasan mota aka karkashe mutane aka ɗibi wasu aka suka yi wata da watanni a tsare sun zagi annabawa ne wasu da ake tamamin karkashewa kullewa man yanzu akan hanyoyi da garuruwa duk su kuma suke zagi kwagwar irin musibu suna sauka a ƙasar nan kamar ruwan sama a yi barna irin wannan mutum ya ce shiru da bakinsa ko kuma ya cewa abin da aka yi daidai ne to shi kenan mutum da wanda ya shiru da wanda ya ce an yi daidai da shi da wanda ya yi dota bayan kuraya don wannan da nassan hadisi cewa ainihin idan aka aikata laifi ba a musanta ba mutum bai da bai da musanta da bakinsa ba yana daidai da wanda ya aikata ne haka na abin ya faru to dan da lokacin da faru mutane aka mana abin da aka mana mutane suka kasu kashi uku akwai kalilan da suka fito fili suka musanta abin da aka yi suka ce ba daidai ba ne Allah saka musu da alkhairi akwai kuma wasu kalilan da suka san abin da aka yi ba daidai ba da suka suka ce daidai suka suka sun yarda da ma'abe ko ko su ko su ko su ko sun dauka bai ko sun dauka daidai na sun da ce daidai ne su ma su ma kalilai ne wanda suka suka da mafato ko suka ce da sunan addini su suka bi zakewa da su don su sun ce da sunan addini suka suka suka ce abin yayi daidai sai kuma mafi yawa wanda suka yi gumu da bakin suka zura ido to da mai shiru da mai cewa yayi daidai abu daidai duk tafiyan su ɗaya duk sun yarda da abin da aka yi to yanzu da ake ma kowa da kowa kuma har yanzu idan su ana faɗin abin da aka yi yake faruwa a ƙasar nan an nima mutane kaza ba su faɗin namu kamar namu dama ya kamata a yi na wasu ne bai kamata a yi ba amma dai kisan kai kisan kai ne yanzu abin da ake faman yi ke rashin zama lafiyan da ake zauna ciki kuma kai har ya zama ba wanda ke zaune cikin cikin aminci hatta su azzaluman kansu to su zan da magana ka na san na ɗauki lokaci mai tsawo yana magana ku masu kisan kai wanda kuka ɗauka ma kanku cewa sai kun ga bayan mu da masu taimaka muku kuna da haƙƙi na maimako nasiha ko da ba za ku ci, kuma kuce mana mako nasiha kisan kan da kuke yi za ku gaji zai a nan duniya da kuma a lahira a nan duniya ba za ku cimma burin ku ba za ku ga in duniya kuke za ta kubuce muku mulki ne mulkin zai kawo ƙarshe in dun wani abin da zai zai kawo ƙarshe to kuma da shi kenan za ku ga za a bi ku da abin da kuka aikata kuma yadda har yanzu ana tunanin fir'auna da abin da ya aikata kuma ana cikin ne masa to har a da ƙasa mun dumbatsi ne muku kenan ba yana nufin wai mu za mu zama na da rai ba amma wanda za su biyo bayan mu za su dinga tuna abin da kuka yi nan kuma za a dinga tsine muku albarka tsinon kuma za ta biyo har ya zuwa ƙarshe ba za ta manta da kuka abin da kuka yi kuma kullum aka tuna da abin da kuka yi sai an tsine muku kuma nan gaba ‘ya'yanku da jikokinku sai sun tsine muku albarka na karbe su a wannan Kuma tun yana ansa suna ɗaya daga cikin ku sai ya fito fili ya tsine ma ubansa ko kakansa kafin al'umma ta karbe shi sai ya ce abin da eh, eh, eh, ubansa ko kakansa ya yi ba daidai ba ne kafin al'umma ta karbe shi wannan kuma kama za mu halatta ko rubuta ko ce na faɗa zai zama ba ni da rai amma zai auku al'umma ba su karbi ‘ya'yanku da jikokinku ba sai sun yi bara'a daga abin da kuka aikata in kun karanta tarihi za ku ga irin wani a wurare daban-daban kun ganan kenan ka ganan kai bitsi na muku komai abin da ke yayin da kake da rai bayan bayan baka kuma bayan baka da rai kuma abin ya bi ka zaman da kuma shikenan kamar kiftawan ido za mu tsaya gaba ga Allah za a hukunci in ma kana kana wani wani ya baka um, wahamin cewa abin da kai daidai ne to nan za ka san daidai ne ko ba daidai ne ba tun za yi hukunci kama ga Allah kuma Allah ta'ala baya zalunci da adalci zai hukunci don ku sani ba za ku taɓa nasara da wannan abin da kuka yi ba amma mun ba za ku bari don kuna ganin hanyar hanyar kenan su wanda suka sa ku kuma ba suna ganin su ba su da asara ku ne za ku washe kawo kanku don ku ne abin zai da ke koma kanku ko da ke su ma akwai nasu bangaren tsakanin su ma daula wa da mallaki duniya ya dauma da mulkin duniya ta karanta tarihi ka gani daula ta zo ta zo ta wuce wannan ta zo ta zo ko ta mamaye kasa ta mallaki duniya ta zo ta wuce yanzu nan daularin yammacin duniya da suke kaɗa duniya da zan sai ga dama lokaci ake jira zai zama tarihi ne tun da tun da waɗansu ma sun yi haka nan a da sun kuma wuce haka ma nasu ma zai zo ya wuce kuma da ba shi kenan ba mu a wurin akwai sakamako mun san da sakamako akwai sakamakon muna akwai kuma na can na san da yawa ba ba ku tsoro da lahira bai dame ku ba amma dai dun ku sani akwai lahira din ko da ba da ita ba kuma kuma ba ku da akwai Allah ba ku yarda akwai ranar lahira ba to a nan duniya ma akwai sakamako za kuma ku gani kuma ya rage muku ko ko ko azutu ku daina ko kuma ku ci gaba ku ne ya rage muku mu dai abin da muke zamu ba ku tabbaci shine ba za ku cutar da mu da komai ba in kisa ne insha Allah kuna cika mana burin mu na komawa ga Allah da shahada insha Allah kuma shi wannan addini na Allah ne kuma zai tabbatar da abin sa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahir